as-sahihu hadha mafasuhu haddu sahihi muznadun bi wazlihi bi naqali adalin dabitin am mithlihi wa lam yakun shaza wa la mu'allila wal hukmu bi sihati wa da'fi ala zahirihi lal qada'i illa ma hawa kitabu muzlimin awil ju'fi siwa من تقعد فمن السلاه رجحا قدام به وكم إمام جنها والنووي رجح في التقريب ظنا به ولقد أوزو تذويبي وليس شرطا عدد ومن شر رواية اثنين فسائدا قبات والوقف عن حكم لمتن أو سنابي أنه آساه مدلقا أساد wa وآخرون حكموا واضطربوا لفوق أشر دمنخ الكتب الصحيح hadisin da ake kira ingantacce to wannan fa'idun na watan fa'idun na bi ma'ana fa'ilun ko bi ma'ana maqulun wanda dai an ka inganta watan fa'ilun ne labdi ne na fa'ilun wanda kasance ana nuhin dai fa'ilun da shi sahihun abinda ingantacce don haka ce haddu sahihi haddi ga abin da ake kira ingantacce to shi ingantacce ba a samu ne sai ga jiki amma nan sai kasance hadisi na wanda kasance sunan ma'ana na ba suna na jikunkuna ba saboda mai asihatu min warar da zatiya abin da wanda ke gitta maza tuka na aka cewa haza sahihun haza maridun na aka samun siha na aka samun rashin lahiya to sai kasance sai an ka aro sai an ka yi isti'ala tabi'iyya ga abin da kasance sunan ma'anana sai an kasa shi ga abin da kasance sunan ma'anana an ka bashi sunan abin da kasance zaci na ba ma'ana bane ko kuma nan an ce mishi sahihi majazan bisa ga majazi to shi na ce haddu sahihi haddi ga abin da ake kira ingantacce menene ta'arifi ne mun san abin da ake kira haddi me ake kira haddi tamyizul mahdudi an gairihi tamyizul mahdudi tantance abin da an kawar haddi an gairihi daga abin da ba shi ba yanzu ka nan ga cikin ta'arifin ga zamu wannan haddin da zamu zai bambanta mana sahihi da hasanun shi ma hasunan in muka nashi haddi zai bambanta mana shi da da'ifi to shi na ce mi haddi sahihi haddi sai ga ha haddi ga ingantacce sai ka ce musnadun hadisi wanda kasance mun nadina a a muttasilun dai haddi sahihi haddi ga hadisi ingantacce muttasilun bi naqal adalin dabidin tamid dabdi an adalin dabidin an adalin dabidin gairu shazin wala mu'allalin to wannan shi a ta'arifi amma sai ce musnadun in ya ce musnadun a mawqufi bai shigo a ciki marfu'i ɗaya da shigowa in ya ce haza hadis in aka ce hadisu musnadun hadisi munnadina muttasili marfu'i shi ake kira munnadi don haka nan ta'arifi na imamu nawawi yahi dan shi abin da ya ce as-sahihu muttasilus sanadi bi naqal ad-dabi'ina bi naqal udul ad-dabi'ina shi ko haka ce shi ko an ce ga ya bi naqal adalin ya hace bi naqalil uduli a na ce bi naqalil uduli kenan sai mutum biyu ko mutum uku a addabiina sai masu yawa kenan to shi ko nan nashi ta'arifi na yana shi da shi abin da ce nan ga haddu sahihi musnadun wanda kasance mun da dina bi lihi to cewa musnadun ai ya gudu mutasilun na bi waslihi takidi na ai dan ba a samu da wanda ba mutasili ba an gane wannan ko ashe na in mun ka ce muttasilun ya yi gudun umumi idan muka ce mutasilun a nan marfu'i ya shige ciki makofi ya shige ciki makadu ya shige ciki wani sai in yi kasance da mutasilina ana ce mishi ana ce mishi wata mutasilun to in yace munadun marfu'i idan shi nuhi sai ce bi wazlihi da kasancewa ta mutasili to an ka ce nan ga hadisi musnadun bi wazlihi ai kaunuhu muttasilan shi kasance muttasili an ka ce muttasili ya hidda hadisi makadu'i ya hidda hadisi mu'allaki ya hita hadisi mu'adali ya hita hadisi mursali ga sun kata akan cewa hadisi mursali ba sahihi ba ne duk wannan sun hita bi waslihi bi niqal adalin sannan kuma watan da niqali na adali shi kasance adali ya ruwaito shi to wa ake kira adali shi an kace wanda ake kira adali wanda kasance la ko malakatun wanda kasance shi na da ainihin sifa rasihatun tabbatacciya cikin zuciya ta tahmiduhu ala mulazamati taqwa mai azashi akan lazumci biyar tsoron Allah wannan shi aka ce ma watan adalci wanda ya kasance shi da wata sifa a cikin rai ne wanda ke kohe tana al'ada shi aka lalata da tsoron Allah aka lalata tsoron Allah wannan shi ake kira adali <clears throat> sifatun rasihatun ko kuma malakatun tahmiluhu ala mulazamati taqwa mai azamtun akan lalata jin tsoron Allah shi aka ce ma adali to shi adalin nan shi kasance dabidin mai cikakken hibzi me ake kira hibzi akwai dabbe kashe biyu akwai dabda sadarin akwai dabda kitabin dabda sadarin tsare abu cikin zuciya abinda abinda malamin ka ya gaya maka abinda ka ɗauko makaranta ka tsara abin nan da ka ɗauko makaranta ka haddace shi cikin zuciyarka sannan kuma wa ya tamakkanu minista ta sha'a. duk lokacin da haka sun bayani ne kana a bayani ne an yi hafaza ma ya sama'u shi tsaye dukkanin abin da ya jiyo wa ya tamakkanu minista ta sha'a. kuma duk lokacin da haka son ka tuka koshi kai bayani ne kana a bayani ne to wannan shi aka ce ma dabu sadari to menene dabu kitabin shi kuma abin da ake kira dabu kitabin abinda ka samu ka zo makaranta an faɗa ma ka buɗe littafi abinda an hagaya maka ka rubuta shi ko kuma ka haddace shi cikin littafi ka fahimce shi sosai cikin littafin da ka yi shi amma kuma ka rike littafin ka baka ba kowa shi aro ba saboda baka ya tsire cikin kanka amma kai ku duk lokacin da ka bude kana karantar da abinka to wannan shi aka ce ma dabu kitabin to shi ce shi kasance shi mai ruwaya hadisi hadisi zai shi kasance mutasilina bayan kasancewa ta mutasili shi kasance wanda rito shi watan adalin adalina cewa adali ya hita wanda ba adali ba fasiki ya hita wanda kasance mai bid'a ya hita fasikanci wanda kasance na kafirci ne ko fasikanci na bid'a ko kuma shagiya ko caca ko abin ne ka da wannan wanda ba a ce mishi adali ya fita da ce ya hidda muga falo kasiru gabzati wanda kasance mara kwani na mayan rafkana ba a ce mishi labi'in to an mizlihi an adalin labi'in millihi muna da sharadi uku kenan wala kun shazza sannan kuma shi wannan hadisi ba shazzi bane kashe kasance hadisi shazzi ne hadisi in shazzi ne shi kuma wannan ba sahihi bane me ake ce mashazzi shi kasance sikatun shi saba masa katu ko sikatun shi saba ma awsaqu minhu idan sikatun ya saba masa katu hadisi ne ba a ce mishi ingantacce sai a ce mishi shazun na sikatu sai a ce mishi mahafuzun shi ko nashi a ce mishi shazun ko kuma shi kasance wala mu'allalan ko kuma hadisin na bai kasance wanda an ka illantar suwa ba bi illatin qadi hatin me ake kira illa hadisi shi kasance zahiri ne a ganin shi lahiya amma ciki ne akwai illa wanda ya kasance ba wanda ke gano ta in ba cikakken malami ba mai yawan bincike kuma da Allah ya ba kai hin basira da kai hin lura shi ha gano hadisin ga akwai illa ciki ne to shi kuma da ce nan shazun ashe kenan kaga gairu shazun. da ce wala yakun shazzan bai kasance shazzi ba kenan shazzi ya hita wala mu'allalan dace kuma wala mu'allalan ashe kenan mai illa ya hita to muna da shirda guda uku kenan dace munadun bi wadlihi mun samu ita salu sanadi bi naqali adalin mun samu adalatul rawi yace dabidin tamid dabdi wala mu kun shazza mun samu adamu shuzuzi wala mu'allalan mun samu adamu illati anna sune shuruɗu sihhati hadisi ba a ce mai ingantacce sai wanda tare wannan shirda guda biyar ittisalu sanadi adamu shuzuzi adamu illati adalatul rawi dabitun tamu dabi wannan shar'i guda nawa kenan wannan sune sharɗa guda biyar da suna zamu ingantar da hadisi in kaji an ci hadisi ingantacce na sai da wa'annan sharuɗan gaba ɗaya in ya kasance ya daga guda daga cikin wannan sharuɗa ba a ce mishi ingantacce to shi na ce to yanzu an komo akan inganci sai ce wal hukum hukunci bisi hati da inganci kama a ce haza hadisun sahihun wadda afi haka nan kuma hukunci akan ramni a ce haza hadisun da ifin to nan wal hukumu bi sihhati wa da'fi ala zahirihi akan zahirin hadisi yake ana cewa haza hadisun sahihun ala zahiril amri lal qada'i ba akan yanki ba ba a cewa haza hadisun sahihun qada'an saboda mi li jawazil hada'i wan nisyani al shi shina wanda kasance sikatun ne shi mantuwa ko shi kuskure to in ya kasance mutukatun dabidin yayi matuwa ko kuskure an kace hadisi ne sahihi kaga Allah zahiri ne ko in an kuma fi nasul ha hadisi ba ba ingantacce saboda mai kila wanda ya kasance sikatun ne hafizun ne dabidin ne yau kuskure wajen magana ko kuma mantuwa wajen faɗi abin zai hudu ya manta sai ya hudu abin da ba shi ya so hudu ba ko kuma ya taho yayi kuskure ya hudu abin da ba shi ya so hudu ba wannan ko na faruwa gare shi tunda ana iya samun tadarruki na mantuwa ana iya samun tadarruki na kuskure gare shi ashe an kace haza hadisun sahihun ala zahiri la alla qadai haka nan in muka ce haza hadisun da ifun haza hadisun da ifun shi ma shi ma ala zahiri akan bayananne na bayanana la alla qadai ba akan yanki ba saboda min in an kace haza hadisun da ifun yana yiwa rawihi watan gairu saduqin ko kuma rawihi kazzabun ko abin ne kama da wannan ko rawihi fasiqun a ashe kenan aka ce yau wanga hadisi na mai ƙaryana to yau ke da ya faɗi gaskiya gaskiya ya faɗi ko kaga a ashe kenan aka ce haza hadisun da ifun kenan Allah zahiri da Allah kadai saboda mi yana yau a ce yau gaskiya ya faɗi an gane wannan ko kuma da kasance mai yawan kuskure rayu kuma ya sawaba ga abin da ya faɗi sai mi yace to wannan in an ka ce wal hukumu li sihhati wa da'fi ala zahirihi lal qada'i illa ma huwa kitabu mulimin sai abinda littahin mulimu ya tara awil ju'ufi ko abinda littahin ju'ufi ya tara su kan duk abinda a cikin sahihu mulimin da abinda a cikin sahihu da abinda a cikin sahihu buhari wanda tuna su ingantattuna alal qadai akan yanke haka sauran maluma sun kace wannan shi a kaudin jumhurin maluma sun ce illa ma huwa kitabu mulimin sai abinda a cikin sahihu mulimin awil ju'ufi ko kuma ta abinda a cikin sahihu ju'ufi shine wannan buhari radiyallahu anhu to abinda a cikin littafin su shi kan makadu'un bi sihhatihi na za a yanki akan inganci sai wa mun takadu ko amma banda abinda an kai musu nakadi daidai muke sai wa mun takadu banda abinda an kai musu nakadi banda abinda an kawo Buhari da Muslim nakadi da Buhari da Muslim an yi musu nakadin hadisai hadisi 210 duk abinda a cikin Buhari da Muslim waluma sun ce haƙiƙa ingantacce na za a ce ha za sahihun alal kadai laala ala zanni haka na abin da ke cikin ah, musulmi za a ce ha za sahihun alal kadai laala ala zanni siwa man ta duban da abin da an kai musu naƙadi da buhari da musulmi an yi musu naƙadin hadisi 210 buhari ya keɓanta da hadisi 78 shi kadai wa'anda an yi musu an yi mai naqadi akan su sannan shi kuma lima ya keɓanta da hadisi 100 wanda kasance an yi mai naqadi akan su sun yi tare da ne akan hadisi 32 in mun kaɗa za su ba da 210 abinda an kamsa na ƙade kenan amma kuma wasu maluma sun gyara musu wannan imamun nawawi da imamu ibn da alƙalani sun taho sun taimaka wa buhari da mulimu saboda ba su kusa in mutum bai kusa bai ya kare kai ne sun riga sun ce duk abin sun kasa cikin littafin su ingantacce na amma kuma irin su wannan a irin su dara kudane da wani ne sun taho sun bincike sun gane cikin buhari da mulimu akwai hadisun da ba ingantattu ba hadisai ɗari biyu da goma amma yan kadiba suna nan cikin sahihu mulimin. shi imamun nawayi ya yi bayani a kansu kuma ya gaggaro an da suka gyara ba haka nan shi ma ibn hajjina al-asqalani cikin sahihul buhari cikin fatahul bari cikin abin nan nashi fatahul bari cikin muqaddama tai shi ma ya kawo hadisan da ya kasance wannan yayi naqadi da kudin yayi naqadi kuma ya taho ya kawo su ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya shi kawo hadisi mai naƙadi ya ce amma kuma wannan ba naƙadi ba ne hadisi ingantacce na saboda kaza saboda kaza saboda kaza don hakan ga abin da da kudini ya yi ba daidai ba ne hadisi daidai ki sai shi mai sai daidai an gane wannan ko to wannan ce siwa man takadu sai mi wanda salahi rajaha qada an bihi inda salahi radiyallahu anhu rajaha ya rajaha da watan qada an bihi duk abinda a cikin sahihul buhari da muslim maqru'un bi sihhatihi watan yanki akai da inganci nai abinda ke cikin buhari da muslim maqru'un bi sihhatihi za a yanka akan inganci ne saboda mi as-sihhatu hasilun fihi inganci ya abu gare shi saboda ni ya ce litalakil ayyammati saboda watan haɗuwan malumma littafakil ayyammati ala zalika littafakil ayyammati domin watan maluma sun ittifaki watan ala talaki kitabai hima akan kaba abin a cikin buhari da muslim bil kabuli da karba sun ce duk abin a cikin buhari da muslim karbabbe na wannan abin da ke na imamu ibn salah ya ce ya ce amma saɓanin wani malami wanda ce abin da a cikin buhari da musulmi. ba a yanki akan inganci ne yace saboda mi gaya abin da a ciki ne dai a ɗauke shi sahihi na zanni Talakin ulama'i likita bai hima bil kabuli yace wannan wajibi na duk malum masu karbi abin da a cikin buhari da mulimu da karba su rika su daidai riko na daram yace saboda mi watan saboda riko da to wajibi na al'amalu bi zanni wajibun aiki da to wajibi na akan nan yace wa zannu ko qayyi hudu wazannu zato a hada zai kuskure ko kuma ta wazannu kai hadu zato zai kuskure to shi na wannan abin a cikin abin wani malami ce kenan tare da shi inda sulahi ya ce duk abin a cikin ingantacce na sai ce amma kuma wani malami ya ce abinda a cikin buhari da munimu ba a ce mai sahihun allah kadai saboda micen da an ka ce litalaqil ummati watan ala zalika bil qabuli da nuwatan ainihin al'umma sun yi ijima'i akan karba abin da a cikin buhari da mulimu sai ce to irin nan cewa al'umma sun yi ittifaki akan karba ya ce wannan daidai ne a ce sun yi ittifaki akan karba misa za a ce sun yi ittifaki akan karba ya ce saboda wajibin su nasu yake da zato zato ko zai kuskure to shi ne sai dai shi ibnu salah ya ce da kai ne ya ce ya ce dori ya ce na karkata akan wannan magana na dauke ta magana ta mai ƙarfi sannan da bayan bayyana mun abin da mun ka doka na farko shine masaba da ingantacciyar hanya ya ce saboda mi li'anna hada'a man huwa ma'asumun anil li'anna zanna man huwa ma'asumun anil hada'i la yahdu li'anna zanna man huwa ma'asumun anil hada'i domin zato wanda ya kasance ma'asumun na anan hada'i la ya yahdau ba shi kuskure ma'asumun anan hada'i in yi zato zato ne da zama kuskure Ya yace li'annar ummata saboda al'umma fi ijma'i haga ijma'in ta ma'asumatun min al-hada'i an kare ta daga kuskure don haka ce ta daga wancan kauli nashi mm. shi ce cewa kan imamin janaha da yawa imami wanda ya kasance daga cikin shugabanni ya karkata akan wannan kauli na inda salahi cikin su daga cikin shafi'iyya akwai su akwai su wannan akwai su wannan abu saka ashirazi da sauransu cikin hanafiya akwai su sarhasi cikin hanbaliya cikin malikiya akwai su ibnu akwai su wannan ibnu abdul abdul wahabi cikin ainihin hanabalatu akwai akwai irin su wannan ko inda zaguni ne da wa'an sun kai kama da su to wa'annan dukkanin sun tafi don haka ce wa kan imamin janaha da yawa wanda daga cikin maluman hadisi janaha ya karkata akan wannan kaudin ibn salahi sai ce mi wannan wawi rajaha ƙari taqribi zannan bihi wannan wawi shi ko imamun nawawi rajaha ya rinja su a ƙari taqribi cikin tahiri a taqribu taysiru zannan bihi abinda a cikin buhari da muslim dukkanin ne da tona manunun bi sihhatihi ya ce ana son inganta tuna dai ba akan kaɗa eh, ba a ce Allah zahiri inganta tuna ba a ce fi nasul inganta tuna sai dai a ce Allah zanni misa za a ce wa Allah zanni inganta tune saboda da a cikin Buhari da Musulmi lalle maluma su nake shi da karɓa amma kuma abin nan bai kai mutuwatiri ba muddin bai kai matsayin mutuwatiri ba za a ɗauke shi dai Allah zanni ba Allah kaɗai ba ya ce saboda me bayan ya kawo wannan shi imamu nawayi sai koma cikin sahihu Muslim nashi ya ce sannan kuma wa Allah zalika ya illantar da wannan fin sharhi sahihi mulmin da sharhi na sahihi mulmin ce li anna zalika min sha'anil ahadi saboda magana na akan ahadu take su kun ana magana akan ahadu nan da buhari da wani ne ba bambanci tsakanin su wala farqa bayna ma wala farqa bayna shahin wa garihima in ana magana akan ahadu ba bambanci tsakanin buhari da mulmin da wani su duk guda ba bambanci bayan ya kawo wannan sace amma kuma tare da wannan ha duk abin da a cikin buhari da mulimu ba a bincike akan inganci ne amma duk abin da ba shi ba ana bincike wannan daidai ne to shi na ce wa nauyar jiha fitta karibi zannan bihi ta ce kai wal uzu zu tazwibin cewa da duk abin da a cikin buhari da in bisa bi sihhatihi zu tazwibin wannan kaulin shi an da jiha kuma shi aka kaulin da an mahi zama daidai wallahi